Juma'a 16 ga watan Disamba shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin wa Usman ga muhimman kanun su. Jiya aka zo karshen babban zaman taron kasashen Afirka da na Amurka zaman taron da ya gamsar da gwamnatin kasar Amurka muna tare da karin bayani a cikin labaran. gamayyar gungun abzinawa da ke zaune a kasar niger sun fitar da wata sanarwa kan zaman lafiya da cuɗanyar juna a satin da ya gabata karin haske a cikin labaran A rahoton na musamman na wannan maraicen zamu wa dogon dutse a jihar Doso don jin tarihin garin na Arawa. Da fatan an lahiya ga labarun kamar yadda suke. Jiya ne aka zo ƙarshen babban zaman taron ƙasar Afirka wato a ƙasar amurka a washington inda aka rattaba hannu kan yarjejeniya da dama da kuma alkawulla na ƙasashe masu hannu da shuni wanda suka ma ƙasashen na afirka wannan babban zaman taron ya gamsar da gwamnatin ƙasar amurka in ji muhammad ba mai bima daraktan ƙungiyar mcc da ya sa hannu kan alkawulla da dama da suka shahi gwamnatin amurka ga dai firar su da tanar fure ahmed wakilin studio kalangu na musamman a babban zaman taron da ya wakana a ƙasar amurka a mon ra'ayina ina ganin mun cimma wani dandali na gaskiya na hakika mun rataba hannu kan yarjejeniya kamar wadda na sanya hannu kanta ta shiya wannan gaskiya ce mun sanar da sabbin kasashe da za mu aiki tare da su taron amurka da afirka ya sanya hannu kan yarjejeniya wannan zahiri ne mun shimfiɗa alkawura kan dunkular afirka tare da ƙungiyar afirka continental free agreements ina ganin zahiri ne mun gamsu yanzu sai mu yi aiki mu ci gaba kan abin da muka yi yarjejeniya ina fatan dandalin amurka da afirka na gaba zai zo ba da jimawa ba karo na goma sha ɗaya na taron muhawara na ƙarshen shekara da mambobin yarjejeniyar nan ta wagadugu suka yi daga sha biyu zuwa sha biyar ga wannan watan kan tsarin iyali ya ba da ƙarfi kan bitar kuɗaɗen da aka saka a cikin wannan tsarin da kuma ci gaban da aka samu Abdul Wahab, ɗaya daga cikin masu gabatar da muhawara a zaman taron ya masu miraru fi ƙarin bayani. Ina iya cewa mun gamsu kwarai abin da muka gani tun rana ta farko har zuwa yau wanda yana cikin tsarin abin da muke jira. Kenan muna iya cewa eh mun cimma muradunmu kuma kowa ya amfana da kwarewa. Mun ba da kwarewanmu akan abin da muke gani a cikin biranenmu. a cikin wannan batu abu mai kyau shine tattara kudade da kuma yaya ake aiki da su kuma ya kamata tsarin kiwon lafiya da suke nan su yi aiki su rinka fahimtar juna kuma a zahiri abin da aka tattara wani amfani zai yi a yau mun tattara kayayyaki domin inganta tsarin iyali A satin da ya gabata gamayyar gungun abzinawa da ke gwagwarmaya kan zaman lahiya da ci gaba tare da haɗin kan ƙungiyar bugaje na ishirifan dukkansu a jihar tawa sun fitar da wata sanarwa kan zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a ƙasar niger Inda suke kira ga al'ummar niger kansu haɗa kansu don ci gaban ƙasa kamar yadda a sharifa shugaban gamayyar gungun ya shaida ma Ali Tajisir Ahmed. Ƙabilolin larabawan Nijar dangance da batun zaman lahiya da kuma ci gaba sun ba da sanarwa kowace ƙabila ta sanar da cewar bata goyon bayan duk wani aika-aika na banduna ko barayi da za su yi ko kuma masu baza kalamomin bambancin ƙabila. Ƙabilolin larabawan na ba da goyon bayansu ga jagororin al'ummominsu da kuma gwamnati. Ƙabilar Abzinawa ta Ishirifan a nata ɓangare na sa kira zuwa ga zaman lafiya da kyakkyawar zamantakewa tana tambayar al'ummomin Ayir, Azawa, Kamasna da dukkan al'ummomin Nijar da a zama dunkuli daya a gama karfi domin kariyar kasa. Ƙungiyar da ke yaƙi da musgunawar da ake ma mata da matasa. ta tsara wata gamayya ta masu faɗa aji kan maudu'in ɗaukan ƙwararrun matakai don rage cin zarafin da 'yan mata da mata ke fuskanta ɓangaren saduwa. al'amarin da ya kamari a jihar tun lokacin da matsalolin tsaro suka bullo kai a shekara ta biyar abdurrahman alfari alkalin matasa ya magi da abdurrahman karin haske bincike ya nuna da yaran mata kankana da basu yi shekara 20 babu ba yawancin su ana samun su a gari inda suke ba da kansu ga maza don su samu kuɗi ana nufin talauci ya kada su cikin wannan hali ko kuma a'a don su je su ta taimaki uwayensu ne saboda uwayen ba su da hali wa'ansu kuma uwayen ne suka aza musu talla to an gano da su ma ana bara ne kuma ana wani abu don waɗannan shine muke nan ga tattauna mu gani wani matakai ne za a dauka don ganin an yi maganin wannan abu paske ba mu iya mu rufe idanu muna kallo tunda yaro shine babban gobe mace ita ce gimshiki ta gida in waɗannan iya matan rayuwarsu ta lalace wani ɗiya ne za su yi a gaba wani tarbiyya ne za su ba waɗannan ɗiyan kenan wace al'umma ce za mu samu a gobe kirana na farko wajen uwaye ne a dokance bai dace ba yaro karami a ce shi ne za a zama nauyin gida na ya je ya nemo ya kawo makarantu da dama ne aka haɗe waje ɗaya a ɓangaren mutanen da suka baro wajejensu saboda matsalar tsaro a ayyar da ke jihar talabere sabuwar makarantar da ke karɓar yaran da suka baro guraren nasu na samun taimakon kwamitin kojesa wajen tafiye da al'amuran karatu alhussaini amurka shugaban kungiyar ta kojesa ya bayyana ma asuman abubakar yadda suke tafiyar da ayyukan nasu. ekol wannan na deplace ne wasu daga inat ne suka fito wasu daga wani wuri suka fito amma bara tun na yaran nan mun kasa su cikin ekol kin mun kai recruitment nasu ba mu ga wata masala har yanzu muna ba su an farmasiyo ekol shi na addacu kuma in metri sun kace akwai wata bukati faran da lafsi zo shi ko tizi ko ashiri ashiri a sai kai ko a sai wannan abu haka nan dai muka yi sai da mutane project suka so sun ka tamuke mu fisibilillah in ba da su da wanga ekol ba ta yi ba tun da mu an takan deplace kullum muna yi reunion tsakanin mu saboda haka na muka san juna tunda wasu da ina ne suka fito wasu daga wani muka fito Allah ya samu muka gama wuri guda lokacin da babu mu wuri guda rasu mu guda ne guri mai yare yau mu sa yaran mu cikin ekol mu doka president mu doka trezorier mu doka da duka mu sa su cikin ekol sun kai ta wallahi haka nan ne domin yin rigakafin wasu cututtuka da kan iya damun 'yan makaranta shugabannin makarantar tare da haɗin gwiwar wata tawaga ta ma'aikatar kiwon lahiya bangaren cimaka ta kawo wata ziyarar aiki a dakoro don duba ingancin abincin da 'yan makarantar suke ci a cikin makarantu kamar yadda usman yakuba jami'in da ke bincike a shagunan da ke sayar da cimaka ya bayyana ma umaru Muna neman mu ga in ana mutunta ka'idodin a cikin makarantu bisa dokar ƙasa. Mun zo kuma mu gani wuraren da ake sai da cimakar in suna da tsafta. Haka zalika da tushen cimakar in tana kan ƙa'ida. Wani bangaren kuma shine tsaftar ma'aikatan masu aiki wajen sarrafa cimakar. Shin suna lauran kiwon lafiyarsu suna da tufaya ta gari suna aiwata aikin abincin cikin nau'i mai kyau don ya zan kwastoman da zai zo ya saya ya samu cimakar cimaka mai kyau mun lura da farko akwai rashin sani wajen wa'adin ranar ajiyar cimaka akwai karamcin masaniya kamar bisa ga su dankalin turawa ruwa da ake amfani da su a yayin sarrafawar masu gidajen su kansu na da jahilci kaɗan kan matakaitan shari'o'i a wannan bangaren. Eh, daga sha biyar zuwa ashirin ga wannan watan aka so mu shawarar rigakafin cutar farar masassara a cirozerin da ke jihar agadas yara masu watanni tara da haihuwa da kuma lattijawa masu shekaru 60 zuwa sama su ne za a ma shawar mummun bubakar mai kula da sadarwa a likitan ciro zirin ya ma ahmed filan karin haske cutar fara masassara cuta ce da ke kashewa da har yanzu babu maganinta na musamman wannan shaushawar ita ce kadai kariya daga wannan cutar shaushawa ta shafi kowa daga 'yan watanni tara zuwa shekaru 60 wanda za a fara shaushawar ne goma sha biyar zuwa 20 ga wata muna son al'umma su je a gidajen asibitoci a cikin unguwanni a duka inda suka samu labari ana yin wannan shaushawa kuma duka wanda aka yi wa shaushawa za a ba shi kati da zai adana kar ya bari yara su yi wasa da wannan kati kati ne mai matukar mahimmanci kenan a kula da shi da kyau magabatan ƙasar najeriya sun saka sabbin kuɗaɗe na naira masu canjin kasar Nijar da ke kunne sun bayyana cewar suna fuskantar matsaloli ganin cewar naira ta waɗi kuma canjin yana ba su wahala. gani abin da suka shaida ma'asuman arzika. Torar da an ka ce za a sake watan nan muna samun matsala ga naira wani bi. Le ka yau halin da muke ciki yau an ce sabuwar ma za ta fara aiki yau. Eh, amma wagga tsohon babara amsa ta za a yi ba. Sai mai sai ƙarshen wata mai ta za a bar amsar ta. eh insha Allah don hankalin mutane shi tashi ba a bara amsar ta sannu sannu in ta zo inda suke su kabar da abin sannu sannu har su basar abin da ka kawo wannan matsala na tsinkewan naira farashi in ya rage dole naira ta tsinke Allah insha Allah to lalle matsoli da muka fuskanta saboda mu je sai mun sai nera muka samu wani abu kenan in ta tsinke kaga ba magana a samu wani abu to ba da yawa ana zuwa kowa a tambaye mu naira ba mu da ita lokacin da babban bankin Najeriya ba su cewa ya saki takardun kudaden Najeriya shi an ka samu wannan matsala ko da ta yanki kuma tana iya ta dawo haka na mutu sai Allah don haka ne muke canje tana iya ta yanki kwana guda kuma shi ta dawo aji na uku a fannin kwamfalar ɗaukan kofi na ƙwallon ƙafa na duniya kata 2022 za a yi ta gobe 17 ga wannan watan tsakanin Maroc da Croatia. Wasan rabu gardama da zai bayyana ƙasar da ta lashe lamba wato ta bakin ƙarhe. Ƙasar Niger bayan wuni na shida na Super League ta ƙwallon ƙafa AS Fan da ke sahun gaba ta tashi da maki goma sha hudu. AS Guard National na bin bayanta da maki goma sha daya AS kuma tana nan a maki na eh, a bangare na uku da maki goma. Akokana FC na da maki uku. Espoir FC na da daya sai kuma jangwarzo daga sosai kura sannan kuma suke da lati a wasanni na uku. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Garin Dogon Dutse da ke jihar Doso, Kwanawa, jikokin Kwana, Karsalla, ɗan zama kakan Arawa su suka girka shi. Farauta da noma su ne gimshiƙin al'amuran da suke, su ne gimshiƙin ayyukan al'ummar. Gashi kuma suna zamne a cikin lafiya da wadata. Alhaji Isa Danne dan galadima na kona ya bayyana tarihin garin na dogon dutse a cikin firarsu da abulaziz dan yoma garin dogon dutse ba nan ne muka fara zama ba tullu cikin garin yana tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa sai su mutanen sun ka taso garin sun kawar zama sun kai gari da ake ma garin kwanawa da garin kwanana sun ka sun kai birnin bando sun ka taso da birnin bando sun kai jiniga jiniga na nan cikin duwatsun ga da gabas ga tabki har akwai sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da ce ma kwakka da kwakka sun ka komo sha matsaga to nan sha matsagan ne sai sun ka rabu biyu wanda akwai na ga lokacin nan kwana da kawa ka ce mishi ikon da kawai nan da sun kai shawara ta a tashi sai ke to shi za shi na da gabas ga dutsen can mai kawa ya da mai zari can za a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne yace yace shi mutanen shi ba zuwa ga inuwar duci mai kawa yace kaga dutsen can ka can dogon dutsen can yace can zan kawo gari yace can zai koma sun ka taba garrama sai ce to rabuwa bi ba laifi ne ba sai shi wa ta ce kawo mai zari shi ko to na nan ga dan galadi ma kawo dogon dutse shi amma ran zamu nan kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da fulani na Sokoto Usman Dan Hodiyo ya ci gobir ya kona garin su da ake ma alkalawa sana akwai garin dogon dutse suwa ne suka kafa garin dogon dutse a sun kafa shi garin da sunan dogon dutse suna kwanawa shi dan galadi galadima a rahonan shi ya zo nan ya kawo gari shi na dan galadima kwana na mai zari da kwane mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin da an ka kawo sunan daki arba'in cikin magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana. to daga kwana na farko har zuwa yau kwana nawa akai. daga kasala har zuwa ga abdulkarim noma makaka yau kwana ashirin shine na ashirin. wanne irin kabilu ake samu abin da a cikin dogon dutse ka gani akwai sukur fayanga akwai adarawa akwai goberawa akwai hillani mu kwanawa arawa ba baya gare mu waɗanda gudu suna sun cikin garin. Me ya bambanta garin dogon duci da sauran garuruwa? Bambanci ne yana ɗauka huska biyu. Ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki na nan ga. Amma an ɗauke shi kan tarihi gabanin na shi zo shi abin da bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game kuma abin da sana'ar su halibi da noma. Menene mutanen gari ke alfahari da shi? To abin da muka bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu eh, mun hito daga aka zama aka zama ko dan ari kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba. Nan dai muka zo karshen labarin na sashen Hausa na wannan maricin. Idan an jima kaɗan za ku labaru na sashen zabarmanci ai saurari lahiya Allah mana alherinsa.